السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تتبتا قال مدعو بكين سركي ميقوى ميقوى مي وتتكين نعمة سا تغني تعمل سا يساك الباب مدامن هلسوا وانا وجين تارم البركة البركة domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata wata mai alfarma rana ta goma sha takwas ga watan ramadan na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa Madina kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu bayan haka da ibnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratul tauba a aya ta tamanin da uku fa'in raja ake Allahu ila ta'ifatin min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم أول مرة فقعوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله مع رسوله القول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملهم عليه قل لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رفضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون الله تبارك وتعالى يناتشيوا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك wannan magana ce da aka fuskanci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da ita bayan wayancan bayanai da suka gabata har ila yau game da munafukai shi yasa ake cewa wannan suran al fadhiha surar fallasa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana munafikai da siffofinsu gaba ɗaya yace fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'zanuk idan Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da kai zuwa ga wani bangare daga cikin su malaman tafsiri suka ce wayannan wayan sun munafikai ne adadin su goma sha biyu sanannu ne waɗanda suke kan gaba wajen bayyana munafurci ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da musulmai sune ta'ifa da ake nufi ana fasta'zanuka lil khuruj sai suka nemi izininka domin su fito tare da kai a je a yi yaki kun ga ai a cikin ayoyin da suka gabata mun ga yadda suka ci fitowa kuma yadda suke kokarin hana waɗanda suka yi himman fitowa yadda suke kokarin hana su fitowa Allah tabaraka wata'ala wata alaƙi a nan gaba idan Allah ya mayar da kai zuwa ga wani bangare daga cikin su sai suka nemi izinin za su fito tare da kai yaki ka sanar da su cewa fa kullan ma'i abada cewa har abada ba za ku fita filin daga tare da ni ba Walantu tuqatilu ma'i aduwa kuma har abada ba za ku yaki abokanan gaba tare da ni ba innakum raditun bil qu'udi awwal marra ku lallai kun yarda da zama da rashin fitowa tare da muminai a karon farko faqudu ma'al khalifi domin haka ku zauna tare da masu sabawa ku zauna tare da masu zama kaga kamar yadda bayani ya gabata cewa idan mutum ya nuna isa'a zuwa ga Allah wa ta'ala Allah yana mai Allah yana iya mai uquba da hana shi yin ta'a bayan wannan isa'a kamar yadda suke cewa daga cikin alamun cewa Allah ya karɓi wani aiki mai kyau shine ya datar da bawa zuwa ga aikata wani aiki mai kyau bayan mai kyau hakan ma daga cikin alamun bushin Allah shine ya zanto mutum ya saba wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dawwamar da shi akan sabon har zuwa lokacin da zai haɗu da Allah idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa tun da sun yadda sun yadda da su zauna a lokacin ba su da uzurin komai suka zauna suka yi ta yi wa muminai da suka fita yakin ba suka yi ta masu kirkiri domin haka su ci gaba da zama tare da masu zama ba za a masu taufiƙi ba ba za a datar da su zuwa ga aikata aikin alkhairi ba al-imam sa'di yace a cikin wannan akwai ta'zir a gare su wani nau'i ne na ukuba aka yi masa a cikin wannan domin fa innahu idza taqarrara inda al-muslimin anna ha'ula'i min al-mamnu'in min al-khuruj ila al-jihad li ma'siyatihim kana dhalika tawbihan lahum domin duk lokacin da aka je aka dawo za a dinga nuna su cewa dawani dawani dawani su ne suna daga cikin mutanen da aka hana su ga sunan yanzu da an ce su fito sun ce ba za mu fito ba yanzu sun ce muna son mu fita sai aka ce a ba a son sabis ɗin ku sai aka ce ku zauna aka hana kaga a cikin wannan akwai akwai tozartawa ko da gangan aka tozarta su domin su zanto mutane waɗanda wannan abin da aka yi masu zai zamanto masu abin kunya wa'aran arihim wa kyalan. an an yaf'ala ahaduhum ka fi'lihi kuma idan aka yi masa haka zai zanto abun kunya zai zanto azaba aka ɗanɗana masu kuma zai zanto duk wanda yake son ya haka zai tuna cewa an yi wa suwani fa lokacin da suwani suka yi kaza fa ga abin da ya biyo baya da haka duk wanda ke tunanin yin hakan yake tunanin aikata irin aikinsu duk lokacin da ya tunanin yin hakan zai menene zai tsorata wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya masu gargadi da shi ya umarci manzansa cewa kar su sake fitowa tare da shi har abada ba za a ba su dama ba Allah tabaraka wa ta'ala yake bugu da kari akan hakan wala tusalli ala ahadin minhum wala tusalli ala إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون wannan ayan Allah tabaraka wa ta'ala yake bayan ka hana su fitowa yaki da kai idan ana yakan abokanan gaba ba ban da su ba a bukatan mawarsu ba a bukatan taimakonsu sa'annan kar ka yi sallah akan gawan kowanne daga cikinsu wala salli ala ahadin minhum mata abadan har abada kowanne daga cikinsu idan ya mutu kar manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya mai sallah wala taqum ala qabri kuma kar ka tsaya akan kabarinsa domin yi mai addu'a innahum kafaru billahi wa rasuli Allah tabaraka wa ta'ala yake lalle wa idan sun kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa wa matu wa hum fasiqun kuma sun mutu ne halin da aka karbi ransu akai shine sun kasance fasikai akan fasikanci aka karbi rayukansu ai mutanen da suka nisanci Allah suka nisanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka nisanci addinin Allah wannan shine fasikanci kaga munafakai babu wanda ya kai su hasara domin yana daga cikin garabatan da mutanen da suka rasu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya sallace su yana daga cikin abin da suka samu sun samu shafa'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne wanda yake da rahma yana da tausayi idan ya sallaci gawa zai dade yana roƙon wa Allah yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa gawan nan Allah ya mai gafara da haka sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addu'ar da zai yi wa mamaci bayan rasuwarsa yana matsayin wato shafa'a ga ga wannan gawa sai daga cikin sahabi yake cewa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci wani gawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya fara mai addu'a ya fara roƙon wa wannan gawan wannan mamacin gafara da kuma da Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke shi daga kurakuransa sahabi ce har sai da na fara na fara yin fatan ina ma ni ne gawa ka taba ganin mutumin da yake da rai aka kawo wani ya su. an taru ana sallan janaza wani mai rai yana fatan da ina ma a ce shi ake wa wannan sallah domin irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne yake yin addu'a na neman gafara na neman rahama, ga wannan muminin da ya rasu har sahabi yake cewa tamannai ya yi fatan a ce shi ne wannan muminin da manzo Allah ke wannan sallah ke wannan addu'a to kaga kenan ashe ashe manabiji ba karamin hasara yayi ba sa'annan yana daga cikin abubuwan da ake tsawatarwa da shi rashin yin sallah ga ga wani daga wajen shugaba kamar yanzu a ce babban liman idan musulmi ya rasu babban limamin gari shi ke jagorantar sallah muddin yana nan sai ya zanto akwai wani mutumin da ya gagari jama'a misali wani ne wadda ya shahara cikin tsanantawa al'umma cikin abin da ya shafi farashi misali ba a samun sauki zai iya yiwa shi ne dila da ƙananan masu tsayarwa suke siyawa daga hannunsa da haka idan farashi ya hau daga hannunsa dole retailers sun kuma farashin dole su ma ya menene ya domin su ma sun siyo da menene da tsada misali kuma an yi mai nasiha sarkin gari ya gayyace shi ya mai nasiha ka sa mutanen gari ka dan sauƙaƙa mutanen gari su samu sauƙi. an yi ni fa wannan dukiyar ta wace ko ba san wahalar da na yi na tara kuɗin nan ba waye waye an yi mai nasiha bai ɗauka ba ko kuwa a ya gagari mutanen gari da wani abu da Allah ya jarabci mutanen garin ta hannunsa an yi mai nasiha bai daina ba kamar mutumin da shi ke safarar kwayoyi mutum ne an san shi kowa ya sani cewa wani shi ke shigo da kwaya garin nan idan ka wani ɗan kwaya a garin nan to wani yana da nasibi cikin haukar wannan dan kwayan domin shi ke shigowa da kwayan gari an yi an yi da shi abu ya gagara to ran da ran da ya mutu yana daga cikin ta'aziz da ake yi a irin wannan halin limamin yana nan ba, limamin garin yana gari balma zai iya zuwa ma da gangan limamin garin ya zo daidai inda ake taron wato shirye-shiryen jana'iza an gama wankan gawan an ga liman an ce da liman gashi nan yana gari domin a san yana gari sai zo wajen in ma ya dan ya dan ya dan ya dan baka motarsa ya sauka ya amsa waya mutane an dan hango shi can sai ja motarsa sai tafi lokacin yin sallah sai kira wani wani limamin wani anguwa can bayan gari da ba san sunan shi ba sai ki akwai rasuwa da aka yi cikin gari zo ka sallaci gawa ana kiran za a sallaci gawa da kowa na waiwayewa ina liman sai da wani mutum ya fito ya ce ai liman ya ce in zo su sallaci gawa amma mun ga liman da zuba eh an gan shi yana nan da gangan ya ci ne, ya ki wa gawan sallah sai a sallaci gawan a je a birni gawan limamin gari bai menene ba bai so ba domin ya zama izina gawa sai a dinga cewa a gari sai a dinga cewa ai ai wani ma da ya rasu ai liman bai sallace shi ba ko kuma idan al'adar garin sarki ke jagorantar sallah ko kuma in bai jagoranta ba yana halartar sallah sarki yana nan a gaban fada aka yi sallan sarki kuma a kowa ya san yana nan sarki zai ci menene da ki fitowa ai ai mutumin banza ne shi yasa yana daga cikin abubuwan da ake yi domin mutanen baya su daune ne ne su ɗauyi zina su daudara masu irin wannan kai ma ba idan ka zo ka mutu liman ba zai maka sallah ba sarki ba zai fito ba ko da an yi sallan a kofar fadar sarki ba zai fito ba kuma yaranka ya ka jawo wa yaranka da zuriyarka abun kunya yawo a gari zai gagare su idan suka zo wucewa za a dinga cewa kaga wancan ai babansu ne wanda limamin gari yake wa sallan nan oho wannan ma ɗan shi ne kaga ba kai kaɗai ka ji kunya ba sa'an nan ka zama darasi ga wasu shi yasa za ka ga magabata na kwarai da cikin addu'o'in da suke yi suna cewa ya Allah Allahumma la taj'alna ibratan lil akharin ya Allah kar karka sa mu mu zama ibra abinda za dinga ishara zuwa zuwa nan mummunan isara zuwa ga cewa ka ga wani yadda Allah ya da shi kai ma kana son Allah ya hakan da kai yana daga cikin ta'zirat domin mutane su menene su guji irin wannan abin da wayannan mutanen suka aikata har ya zanto aka ce masu wato wato sallah da haka abin da ake wa ta'zir yana daga cikin wato uhuba da aka shar'anta wa alkali amfani da shi cikin abubuwan da babu haddi a kansa cikin laifukan da babu wani haddi misali da aka ce duk mutumin da ya aikata kaza a mai kaza duk mutumin da ya aikata kaza a mai bula da adadi kaza to alkali yana da discretion din yayi tunanin wani ta'ziri ne ya fi dacewa ta'ziri kuma shi kuma bai da ne bai da iyaka zai iya zantowa umarni ne alkali zai bayar da cewa a je a kashe wannan bai da amfani a mujtama bai da amfani a al'umma kuma ta'ziri ne zai iya kai da haddin kisa ma kuma ta'ziri ne domin shi alkali an ba shi discretion din yayi amfani da wannan ta'azirin a daidai da irin barnat da wadda aka kawo domin a azara shi yake aikatawa kamar mutumin da yake misali a ya zanto mutumin banza dattijo ne amma kuma mutumin banza yana da lalata 'ya'yan mutane misali amma kuma babu hujjar da za a kafa za a kafa haddin zina a kansa amma ya tahara da wannan cewa mutumin banza ne alkali zai iya mai ta'aziri misali ya ce ranar juma'a ka zo masallacin fada ko kwaɗai daga cikin masallacin da aka fi cika. ya ce ka je masallaci idan ana tsayar da sallah idan liman na hau mimbari ne karfe ɗaya ya ce sun karfe goma sha biyu da rabi ka kasance a wannan masallacin kuma ka je ka zauna a tsakiya ce idan sahun masallacin ishirin da biyar ne ka zauna a sahu na goma sha uku alkali zai bada umarnin hakan a kotu idan kuwa bai je ba karfe goma sha biyu za a sa jami'an tsaro su je su kawo shi sai su je su ajiye shi daidai inda aka ce ya zauna nan sai masallacin ya cika makil liman ya zo ya yi kutuba an yi sallah an sallame sai a ga alkali ya tashi ya ɗauki microphone sha'a ah, me ya kawo alkali me alkali zai faɗa kuma me ya kawo alkali masallacin juma'a yau me zai ce sai ce jama'a su dakata kowa ya zauna cewa alkali alkalin kotu kaza yana da bayanin da yake son yayi wa jama'a mutane da suke suka yi sallah a waje ma su ma sai su tattaro masu tsayuwa a window masu tsayuwa a kofa ce alhaji wani ina yake yana masallacin nan kuma kowa ya san sunan shi sai ya tashi na tashi kai yana da ma sahuna na goma sha uku ko a tsakiya kenan ya tashi tsaye yan gaba sai su juyo su wanda kuma mai faru kuma mai hada shi da alkali kowa zai gan shi sai ce mai ina takalmanka ce a ran Allah shi taimake ka suna waje ta wani kofa ka shigo ke ta kofa ta tantantan ka ajiye ce to ka fita ta fita mutumin banza sai fita bai faɗa wa kowa me yi ba sai fita kana sai ya zazo ya ce kwaci ta sannan sai ce an sallame ku jama'a kowa ya tafi ko me yayi me yasa aka mai haka wannan sai ya wata shida bi ma ya bar gari sai wata shida bai iya yawo a cikin wa ba a cikin jama'a ba sai wata shida bai iya yawo a cikin jama'a ba wannan gwamma ka kulle shi a wani ɗaki ka mai bulala da kai da shi shi ku kadai da kamar irin wannan ana yin ta'aziri da ire-iren waɗannan abubuwan domin wadda aka yi wa ta'azirin ya gyaru sa'annan mutanen da suke irin abin da yake yi su ma su menene su ma su gyaru abu na farko kenan maluma suka ce wannan ayan dalili ne akan cewa wadda bai siffatu da wa'annan siffofin ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan masu sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan tsaya akan kaburburan su bayan an binne su kamar yadda ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aka binne gawa zai ce is'alu li akhikum at-tathbita fa innahu al-ana istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al bayan an binne shi sai ya ce ku roƙon wa ɗan uwanku gafara sannan ku roƙon wa ɗan uwanku Allah ya tabbatar da shi fa innahu al'ana yus'al domin shi wannan ɗan uwan naku yanzu nan da kuka binne shi din nan al'ana yus'al yanzu nan ana tambayar sa ya tabbata cikin hadisai da suka inganta cewa gawa a lokacin da aka ajiye shi mutanen da suka kawo shi suka rufe suka binne suka ajiye shi din nan ana mayar mai da ransa da gaggawar da yake kaiwa har yana jin tafin kafan mutanen da suka kawo shi suna koma. Da haka lokacin da aka ajiye mutum cikin kabarinsa, a tace ake menene ake mayar da ake maido da ransa domin a zo a mai wannan jarrabawan Allah ka sa mu ci jarrabawa. Za zo a maka wayannan tambayoyin ba yawan maimaita hailalanka ba ne zai sa ka iya amsawa ba. Ba yawan maimaita Muhammadu ba bane zai sa za ka je ka ga wani da akwai lokacin muna yara za ka je ka ga akwai nan da zikiri da ake za ga mutum yana ja Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasul kawai abin da yake maimaitawa kenan to me Muhammadu Rasulullah me nan haka wannan bai kama da maganar munafikai idan suka zo a gare ka qalu nashhadu innaka Allah yake menene wallahu ya'lamu to idan kun ce yi rasulullah ne sai ne ka ce shi rasulullah ne amma ka yi imani da shi ba to me amfani babu amfani ai ka ke rasulullah ne amma ka yi imani da shi ba hakan ma yana dangane da mutumin da yake kiran kanshi musulmi sai maka Muhammadu Rasulullah Muhammad sai sai so dubu a rana amma idan ka kalli rayuwar shi yana yana wasa da sallah babu wani abu mai kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kansa har tafin kafarsa babu wani abu cikin salon rayuwarsa cikin salon maganarsa cikin salon zamantakewarsa da iyalinsa da makwabtansa cikin kasuwancinsa cikin mu'amalarsa babu wani abu mai kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me amfani babu amfani da haka ba yawan maimaita tahlili bane zai sa mutum da iya furta kalmar shahada kafin ya rasu ba ba yawan maimaita sunan manzon Allah bane zai sa idan aka tambaye shi man nabiyyu zai iya amsa cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me addinin ka zai iya amsa cewa musulunci akwai mutanen da manzon Allah ce za su yi yunkurin amsawa ce a a a haka yanzu cikin hadisi haka mutum zai ce a yana kokarin ya faɗi kaman yana son ya laffaza wani abu mai kama da amsar da ake sauraro sai inna ma sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu mithlahu yace amma ba a duniya na ji mutane suna faɗin wani abu ba ni ma kuma ina faɗin irin wannan abun amma kuma gashi yau ya gagara domin haka ka sani ba yawan maimaita wannan kalman bane kalman nan imani da shi da kuma aiki bi muqtadaha aiki da abda abin da wannan kalmar ta kusa ba ka cewa na yi imani da Allah shikenan kai kawai rabonka shine furta imani furtawa cewa shi yasa ai aka ce talaffuzun bil lisan i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wal amal bil jawari kafin ka furta su munafikai su babu a zuciyarsu kawai sun furta da harshe kafin ka furta da harshe sai ka zanto ka yi i'tiqadin sa ka kudirci hakan ba ka da takka a cikin zuciyarka wannan shine ai imanin da yake amfanar da mutum Shi ne kalmar shahadar da ke amfanar da mutum Shi ne wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Zarrin cewa duk wadda ka haru da shi bayan wannan bangon yashhadu an la ilaha illallah yace fa bashirhu bil janna kamar albishir ai kalmar la ilaha illallah ai ba karaman abu ce. to ya kamata kai ka fahimci cewa ba wai faɗin abin akan harshe ba ne kawai da faɗin abin akan harke ne kawai ai da wayannan munafukan da Allah ta fara wa ta'ala bai masu alkawari da azaba ba domin sun ma kowa faɗin hakan akan harke ai musamman ma domin kar a gane su cewa ba su da imani da haka idan ka kurici abin cikin zuciyarka sa'annan ka furta da me ka furta da harshenka sa'annan bayan ka furta da harshenka me zai faru za ka yi aiki da gabobin jikinka akwai masu yaudaran kansu za ga mutum zai ce maka inna mattaqwa hauna zai dinga nuna ina jari ne fa babu komai a ciki domin idan akwai taqwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inna wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat salaha saluha salaha al jasadu kulluhu wannan idan da gaskiya akwai taqwa a cikin nan za mu ga reflection din taqwan a ina idanuwanka ba komai za ka dinga kallo ba ka ce a attaqwa ha huna amma komai in ka gani sai ka bude full light light ka kalla iya sai ka harta tardawi hatta sai ka koshi da kallo kallon haram komai kake ji kana sauraron haramun kuma in aka ce yaya kake ai attaqwa ha huna kana faɗin maganganun da suke faɗa daga bakinka duk kari kare yake kake kana karya. wani wallahi idan za a kago sanari ɗin karya za a samu sufficient kalmomin karya a kan harshensa amma kuma zai ce maka takwa hahuna babu gaskiya cikin zancenka ba ka kiyaye hukuncen hukuncen Allah amma ka ce takwa hahuna domin haka shi yasa kullum mutum ya dinga roƙon Allah tabaraka a lokacin da zaka zaka mutu ya zanto mutane ne da suke da fahimtar addini ba ƴan ƴan kulhuwallahu kafa bakwai ba dan wallahi za su cuce ka lokacin ba kulhuwallahu kafa bakwai ake bukata ba amma kuma kulhuwallahu kafa bakwai inna anzalna kafa uku abinda ake ta karanta maka kenan alhali manzo Allah yake kurokan mai gafara kuma kuroki Allah ya tabbatar da shi ba abin da kake bukata a duniyar nan a wannan lokacin kamar a roƙon maka cewa a lokacin da kai ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da irin tabbatuwa da Allah yake baiwa ma'aika da annabawa lokacin da ya ga mala'ika Jibril mala'ika Jibril ya baza gefe daya na bukafukinsa suka ce walau shittu mi'atu jana shi kadai yana da bukafuki 600 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama komawa da komawa ya gida da gudu domin tsoro amma kai ranar za ka ga mala'ika kana ganin ganin mala'ika abu ne mai sauki ko za ka ga mala'ika gani ru'ya ta iyan kuma ba za ka firgita ba ai tabbatuwan wannan ranar wallahi tallahi sun billahi sai wanda Allah ya tabbatar da shi ba ka gani waɗanda jinnu ke bayyano masu a zahiri masu ma'amala da jinnu su nawa ne suka ware suka haukace mutum zai ce maka ya shiga halwa an ce ya dinga faɗin wani abu jinnu zai zo ya bayyana mai zai mutum ya fita kawai ya zama abin nan wararre ya haukace ya ga jinnu jinnu ya gani ina ga mutum ya ga mala'ika da haka wadda ya tabbata wadda ya tabbata shine wannan mutumin da Allah ya tabbatar da shi shi yasa a wannan lokacin wallahi ba abin da kake bukata face a rokon maka cewa Allah ya tabbatar da kai ya tabbatar da harshenka ka iya ba da amsa ba kullu Allahu kafa bakwai ba ku kun fi manzo Allah sanin sanin falalan kullu Allahu ne Ko inna anzalna kuka fi manzo Allah sanin falalarsa da manzo Allah bai zo kan kabari ya karanta kullu Allahu kafa bakwai ba da bai zo makabarta ya karanta inna anzalna kafa uku ba kun fi manzo Allah sanin falalan kullu Allahu ne akwai wane ne ya sanar da mu falalan kullu Allahu nan tukunna sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu amma da ya zo makabarta ba shi yake karantawa ba shi ne kuma ya fi kowa tausayi akan al'ummar nan sai ke idan kuka zo ga abin da za ku yi amma sai ake yin rikon sakainar kashi da ire wayan abubuwa sai ka ga ni wallahi kullum idan na ga irin wannan situation din kun san wa nake jin tausayi shi ma mace shi yasa kai da kake da fahimta idan aka je irin wannan wajen aka fara abubuwa waɗanda ba su ake ake yi a wannan wajen ba kai karka shiga sahun masu karanta kul Allahu kaba bakwai ka dinga cewa Allahumma kfir lahu wa thabbithu Allahumma kfir lahu wa thabbithu abada manzo Allah yake a roka kenan ya Allah ka gafarta mai ya Allah ka tabbatar da shi ya Allah ka gafarta mai ya Allah ka tabbatar da shi ba abinda babu kyauta da zaka baiwa mamaci a wannan lokacin da ya kai wannan girma kamar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da akwai wani abu da yafi wannan falala a wannan wajen da manzon Allah ya karantar da mu kaga kuwa tunda manzo Allah sallallahu ga abin da ya karantar da mu kai kuwa ba ka da ba ka da rawanin ka wallahi bai kai girman da zaka zo kai substitution din wannan ba kuma ya mai cewa shi ba ba ko mai cewa shi zai fi amfanar da mamaci a wannan halin ba zai yiwu ba ba zai yiwu a ce ka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin abinda da ya fi dacewa da mamaci a lokacin da aka ajiye shi cikin sa ba sa'an nan yana daga ciki rayuwa akan kabari ya tabbata magabata na kwarai sukan daɗe su ma sukan kai iya lokacin da za a je a yanka rakumi a fiɗe a raba naman rakumin ba su bar makabarta ba suna wa wane ne addu'a mamaci lokacin da mutum ya bar duniya kudinka ba zai amfane shi ba dukiyarka ba zai amfane shi ba zumunci ziyartar juna duk ya kare ai da haka iya abin da za ka yi iya kyauta da za ka yi wa mamaci a lokacin da Allah ya ɗauki ransa shi ne ka ɗau iya lokacin da za ka iya iya yawan lokaci da za ka iya minti biyar ne a'a minti goma ne za ka iya minti talatin za ka iya awa ɗaya in za ka iya awa ɗaya ka yi awa ɗaya me kake yi kana roƙon wa wannan bawan Allah gafara malama suka ce wannan ayar dalili ne akan sallan gawa dalili ne akan kuma tsayuwa akan kabari domin a yi wa mamaci menene a yi wa mamaci addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kyakkyawan karshe yace wala taqum ala qabrihi innahum in innahu innahum kafaru billahi wa rasuli yace domin sun kafirta da Allah kuma sun mutu suna ba su kai aka ce wannan shine hukunci na gama gari akan munafikai duk da cewa ayan ta sauka ne kan wato Abdullah ibn Ubay ibn Salu ra'sul nifaq shine lokacin da lokacin da ya mutu shi da yake munafurcin a fili yake kowa ya san da munafurcin akwai ɗansa Abdullah wanda shi musulmi ne shi ne wanda muka ce ya zare takobi lokacin da suka ce ma la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal shine da aka zo Madina yace wallahi ba za ka shiga ba sai manzon Allah ya baka izini akwai yanzu asar da suke nuni da cewa ya taɓa zuwa wajen manzon Allah yake manzon Allah sallama yace idan idan ka yi wa mahaifina hukuncin kisa yace dan Allah ka bani izini ni in kashe shi da kaina domin ba zan so ba ba zan so ba a ce wani wadda ba ni ba shi ya kashe mahaifina kuma wadda ya kashe mahaifina ya dinga yawo a gari ina ganinsa kaga irin jarrabawa da muke cewa waɗanda mutanen farko da suka shaida manzan Allah irin jarrabawa da suka gani ko mahaifi yana sabon musulmai ta yana sabon kafirai ta yana sabon kafirai mahaifi yana sabon musulmai kamar irin na abubakar da muka ce ɗansa ya ce ai baba wallahi a gazwatu badr na yi ta ganin ka ana karawa a filin daga sannan ga kaucewa ina tafiya ta inda ni da kai ba za mu haɗu ba abubakar ya ce ni kuwa ka ji za a da na gan ka. domin alwala walbara musulunci ne da kafirci ba kowa ba ne zai iya jurewa a ce ga mahaifinsa a kan gefen shi kuma ya dawo nan gefen domin imani akwai waɗanda Allah ya jarabce su da wannan ba su iya jurewa ba da haka ba su musulunta ba akwai waɗanda a inda baba inda baba tafi nan zan tafi baban bai tafi can ba su ma ba su tafi can ba shi yasa idan ka tsinci kanka musulmi a irin wannan zamanin ka gode wa Allah domin irin fitinan da wa'ancan suka shaida ba sai wadda Allah ya tabbatar da su kawai shi abdullahi ibn ubay ibn salul aka ce da ya rasu dan sa yazo kamar yadda zo cikin sahih bukhari dan sa yazo dan sa abdullahi yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ina son ka bani daya daga cikin ka bani alburjarka ma'ana daya daga cikin kayanka in je in yi wa mahaifina likabani da shi a cikin wata riwaya yake ya manzo Allah zo ka yi wa mahaifina sallah manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya tashi zai je mai sallah Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace sai na tsaya a gaban manzon Allah yace ya mai aikin Allah za ka yi mai sallah bayan Allah ya hana ka za ka yi mai sallah bayan Allah ya hana ka manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace eh ai Allah ya bani zabi ne kuma na zaba cikin ayar da muka karanta a baya inda Allah yake istakbir lahum aw la tastakbir lahum in tastakbir lahum 70 marratan falan yakfir Allah lahum shi yake Allah ya bani zafi ne kuma zan neman mai gafara idan na san cewa Allah zai gafarta mai zan neman mai gafara fiye da so saba'in Umar radiyallahu ta'ala anhu yake wannan munafiki ne ba za ka yi za ka yi mai sallah manzo Allah sallallahu Umar yayyai da manzo Allah sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne ne yayi mai sallah aka ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa wannan ra'sul nifaq Ya yi mai sallah nan Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayin yana cewa wala salli ala ahadin minhum mata abada. kuma karka yi sallah ga kowanne daga cikinsu wanda ya mutu har abada wala takum ala qabrihi kuma karka tsaya akan idan labarin mutuwarsa ma ya zo a gare ka don manzon Allah daga cikin al'adarsa in ya ji labarin in ya ce ina wani ne aka ce ai ya rasu ko kuma ta rasu mun birne ta jiya ko mun binne shi jiya ce me yasa ba ku nemi izini na ba ku kai ni kabarinta ko kuwa kabarin shi zai je kabarin ya je wa mamacin menene ya je wa mamacin addu'a to an hana wannan ga munafiki ba za mai sallah ba kuma ba za a tsaya akan wato kabarinsa ba Allah tabaraka wa ta'ala yake wala tu'jibuka amwaluhum wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dukiyarsu da ayyansu kar su baka sha'awa kar su yaudare ka kar kar ka ga ka san akwai waɗanda suke suke amfani da walwala walwala na duniya shine ya tik su na sanin ko mutum yana kan daidai ko baya kan daidai ko kuma a yawan mutane in ka ce wa'incan suwa ne masu aikata kaza da kaza suna kan fata sai mutum ya ce haba kaga yawan su ba kuma ka ce suna kan fata wai shi yawan su yake kallo yawan su ne ke determine din suna kan gaskiya ko ko suna kan fata ko kuma a'a mutum ya dinga ganin ai shi ba an ce ba an ce wannan abun haramun ba ba an ce wannan abun bid'a ba to ita muke yi kuma gashi nan zuciyarmu sai karuwa take yi mabiyanmu sai karuwa suke yi Allah Allah tabaraka wataala yake wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum da wa auladuhum da dukiyoyinsu da ƴaƴansu kan su baka sha'awa ai la taktar bima a'tahum Allah fi dunya min al-amwali wal aulad karka yaudaru da abin da Allah ya ba su a duniya domin ita duniya wallahi ba komai bace a wajen Allah yasa manzo Allah sallallahu alaihi yace ita duniyan nan law tazinu inda Allah janaha ba'uda ma ma saqa minha kafiran shurbata ma duniyan nan da za a daura ta a kan mizani a wajen Allah da za ta auna da za ta auna janaha ba'uda sauro da muka sani fukafukin sauro dan Allah yana idan mutum ya daga fukafukin sauro so ɗari zai zai zuba zai gumi ko zai gaji ko fukafukin sauro ba manzo Allah ya ce da duniyar nan gaba daya da tana da nauyi da fukafukin sauro yake da shi a wajen Allah yake wallahi da bai da ba a baiwa kafiri daman shan wato wato wato golf din ruwa ɗaya ba ba na shan ruwa sha ɗaya ba zai sha ba duniya ba komai bace shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu yana bayar da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma kuma akwai abin da Allah baya bayarwa face ga wanda yake so shine addini man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din Allah tabaraka wa ta'ala zai arzuta ka da fahimtar addini sai ka zanto mutum mai daidaituwa akan addini idan ka ga cewa kana daidaituwa akan addini sai ka ci gaba da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da kai domin alamun Allah yana son ka kenan Allah baya baiwa mutum imani face yana son sa amma duniya Allah yana baiwa wanda yake so da wanda baya so zai baiwa kafiri in ya ga dama ma zai baiwa kafiri duniya abin da ya fi na mumini yawa ninki ba ninkin abin da ya fi na mumi don haka kar wannan ya yaudare ka ce to mu muna ta muna ta wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya wayancan kuma sabon Allah suke kafirci suke amma kuma suna yin kuɗi suna yin kaza suna yin kaza wannan ba Allah tabaraka wa ta'ala yace ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya ke wannan dukiyar da ka gani da wannan yawan ƴaƴa da ka gani Allah tabaraka wa ta'ala ba komai yake nufi da su ba face yana sanya azabtar da su ne da wannan dukiyar da 'ya'yan a nan rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kuma ransu ransu ya fita alhali suna kafirai to me amfani menene amfanin dukiyarka menene amfanin 'ya'yanka a yayin da ka mutu kana kafiri kaga da dukiya da 'ya'ya ba su yi amfani ba zaka sha wahala wajen neman dukiya kana shan wahala wajen kare dukiya ba ka son dukiyar da salwanta kana cikin tsoro da fargaba kar dukiyarka ta salwanta ko ko wata ja'iha wata wato ibtila'i jarrabawa ta faɗo wa dukiyarka duk wannan azaba ke kuma alhali iya ka iya ka akan wannan dukiyar shine a duniyar nan kadai ai wannan shine kololan azaba yake falaita zalika likaramatihi idan daga mutum yana sabon Allah yana munafurci yana kafirci kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mai budi na abin duniya ba wai Allah ya karamta shi bane ba ba inna ma zalika ihanatan lahum face wannan tozarci ne a gare ku a gare su domin Allah tabaraka wa ta'ala sai zai sa su ya zanto suna dukiyan kadai suke bi shi suke bautawa suna kokarin tara dukiyan kuma suna tsoron dukiyan ta wato a wayi gari wata ran dukiyan babu sun rasa dukiya kuma suna jin daɗin dukiyar na kasancewa tare da su amma kuma dukiyar Allah Wata Ala zai sa ta zanto sanadiyar karkatar da su ga baki daya daga lahira sai da ba su tunanin lahira daga gabaki daya hatta lokacin da za su koma ga Allah Wata Ala, mutuwa sai ta riske su cikin halin kafirci shi ai kullum ake roƙon Allah tabaraka wataala abin da ake cewa husnul khatima cikawa mai kyau cikawa mai kyau akwai wannan hadisin mai ban tsoro sosai wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yana iya yiwa mutan yana aiki aiki irin na mutanen kwarai hatta aiki irin na mutanen aljanna hatta ya zanto tsakaninsa da shigan aljanna bai fi zira'i ɗaya ba zai fara aiki irin na mutanen wuta sai ya kare da wannan ya shiga wuta kuma zai iya wa mutan yana aiki irin aikin mutanen wuta zai zanto tsakanin shi da wuta bai wuce zirani ba zirani ɗaya ba sai canza ya dawo yana aiki irin na mutanen aljanna zai mutu akan aiki irin na mutanen aljanna sai ya shige ta shi yasa kullum mutum ya dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala tabbatuwa hatta mamat tabbatuwa har zuwa lokacin da mutum zai menene zai koma ga Allah ran juma'a nake faɗi akan mimbari labarin wani bawan Allah ah, wadda ake cewa a kasar Maiduguri malamin sunna ne malamin malami ne wanda yake da ɗalibai da ya karantar da su aqida Allah ya jarabce shi rashin lafiya rashin lafiyar nan ta tsananta ya fito daga irin wani dangin da suna da irin abubuwa na jahiliya da sukan yi irin abubuwa na gori da da abin nan baiwa aljan abin nan kyauta da sauransu aljan za aljanu za su zo su ce ku dinga yin abu kaza a kowace shekara za ka je ka samu waɗansu suna ikirarin musulunci amma ba su rabu da ire-iren wa'ancan abubuwan ba ana samun irin wannan a wajaje da dama har yau din nan za ka je daga wayansu kananan gidaje ake maka wayannan gidajen alloli ne a Najeriya nan a wayansu kasashe akwai su a wayansu wilayat akwai su za ka ga ana bikin zagayowar wato festival ɗin bautan gunki za ka je ka ga mutanen da suke ɗaukan wannan masquerade ɗin su yi wannan borin su yi wannan haukan wannan jinnin yake hawan su ake yin haukan nan da su za ka je ka ga musulmai ne idan shekara ya zagayo suke ajiye musuluncin su je su yi wannan abin in sun gama su dawo musulunci to wannan malamin ya zato da yarshen lafiyan ya tsananta sai ya zanto iyalansa immediate family ɗansa jiya jiyan nan nake cewa magabata na kwarai suna cewa ikhwanuna ahabbu ilaina min ahalina ƴan uwanmu wadda addini ne kawai ya hada mu magabata na kwarai suka ce mun fi son wannan waɗanda ɗan uwantakan addini ne ya hada mu mun fi son su akan iyalanmu immediate family din mu wadda dangantaka ne na jini ma'abota dangantakan jininsa suka ta masa mai ai wannan in aka je in dai zai yadda ya ce a yi wannan sacrifice ɗin da shi a wannan wato gidan bautan cinno ɗin ai zai samu lafiya amma ɗalibansa sun hana kaga yanzu idan mu addini ne ya haɗa mu kai ka zo kai ka taho daga Kano ni na taho daga Jos wancan ya taho daga Kaduna wancan ya taho daga Kafancan addini ne zai haɗa mu sai wani abu na jarraba ya ya same ka sai muka kewaye ka muna ba da gudunmawar mu a kanka domin kai ɗan uwan ne idan ɗan uwanka na jini suka ce suka zo suka ce wani gina gina gina wannan ɗan uwanmu ne tare aka haife mu ko kuma mahaifinsa ya zo ya ce ɗan uwanmu ne za mu ɗauke shi ya za ku yi kuna da zaɓi ba ku da zaɓi ɗalibansa da suka kewaye da shi suka ce mai malam kar ka yi wannan abin kai ka karantar da mu cewa ire-iren wayannan abubuwan shirka ne amma da suka ci galaba a kansa tunda wayannan kam ai akwai inda karfin su zai kare da su ba ƴan wantaka na jini da wayannan ma abu waliyansa sun zo su dauke shi ya za suka dauke shi shi yasa yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci kamar yadda na faɗa jiya ka kewaye kanka da mutanen kwarai wallahi ka kewaye kanka da salihai wadda idan ka yi rashin lafiya akwai rashin lafiyar da akwai wani uwa a nan Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonsa ya rahamce shi dan uwa Ismail muke ce mai da yana da rai da da shi ake hada wayannan abubuwa kullum idan muka zo tafsirin nan ina zama shi nake fara tunawa hakan nan tafsirin wajen masallacin ina zama shi nake fara tunawa da za ga wayannan abubuwan da shi ake hadawa zai zo ya riga kowa zuwa da shi ake hadawa duk wani abin da za a yi na harkan addini za ga yana kan gaba shi ke tunatar da mutane wancan wa'azin fa ba mu ma shirya ba fa ina microphone ina kamera ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza ya zo yi wani irin rashin lafiyar da ya kai ga sai dai mu decision din da muka ɗauka shine decision amma shi ko ya buɗe baki ya faɗi abin da yake so ma bai yi to a irin wannan halin? dole sai ku tsaya ku tsare wannan ɗan uwan domin idan kuka yi sake kuka sakewa uwarsa misali wacce ita mai bi addinin bai shige ta sosai ba kuma ba ta son ɗanta ya mutu kuma duk inda kake yaron nan in dai mutuwa zai yi mutuwan da zai yi to ga shi da mutuwa sai kuka sake shi aka gidan boka wannan na faruwa sau da yawa wannan mutumin da aka rasa yadda za a yi da shi suka kai shi suka kai shi wajen wannan gidan da za a je a yi wannan shirka suka gama abubuwan da za su yi na yanka da sauransu da sauransu aka zo aka rufe shi da fakin kaya akan sujjada akan sujjadan ya tafi lahira sujjada wa wa Allah ba sujjada wa Allah ba ba sujjada wa Allah ba shi yasa wallahi kullun ka roki Allah ya tabbatar da cewa a a ba ina ai mu kam ai mu da kafirci a ina a a wallahi ka roki Allah idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muqallibal qulub sabbin kalbi manzo Allah kenan fa akan ya kai ne juya zukata ka tabbatar da zuciyata idan ka karanta talbis iblis za ka ga kisan inda akwai ban tsoro akwai mutumin da mu'azzin ne mai kiran sallah ne ka san lokacin bayan microphone sun sai sun hau tudu ya hau tudu zai kira sallah ya ga wata yarinya a cikin a fen a makwabta kafira ce wata kyakkyawan yarinya ya kalle ta ya kamu da santa da ke eh, ni man na son ka ai ba laifi amma kuma za ta tafirta ba kawai sai ladan ya zama kafir a yaushe ne da asuba ne lokacin sahur ne ko kuma da yaushe ban manta yau din nan dai tsakanin da asuba ko da safe ina ah, yin wani abubuwa haka nake dan ah, an saka tafsirin ah, Professor Mansur yake ba da labarin wani mutumin da ya yi ridda domin auren kafira ya yi ridda aka yi aure kuma wani ɗan babban mutum ne babban malami ɗan malami ne fa ya yi ridda domin mace ya bar musulunci sai aka yi auren ana zaman cikin zaman auren ya mutu akan kafirci ita matan ta musulunta ta dawo na auri musulmi da safin da nake jin Profesor Mansur yake ba da wannan labarin da aka saka tafsirinsa. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi wannan wani irin hasara ne ya Allah ka kare wallahi baka fi karfin wannan jaraba wallahi ba wanda yake da haka kar kar kowa kar ka taba barin gururi ya hauka ka ki haba ina aini kakana kakan kakana duk wannan تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون kai ka roki Allah ya tabbatar da kai har zuwa lokacin da zaka bar duniyar nan kana musulmi wannan addu'a ne mai muhimmanci a cikin rayuwa Ka ga mutumin da ya ridda ya mutu akan kafirci matar da ya yi ridda domin da, ita kuma Allah ya dawo da ita musulunci bayan shi ya mutu akan kafirci kuma dan malami yaushe ne muke magana dan annabin Allah ya ce ba zai bi ba dan annabi Nuhu ya ba zai ba zai bi ba shi yasa kullum mutum ya dinga roƙon Allah tabaraka wata'ala tabbatuwa akan imani muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar da mu akan imani har zuwa lokacin da zamu koma a gare shi zamu da tsaya nan bi Allah ta'ala wallahu ta'ala alim irin hoton da ya halatta ya haramta mutum ya rataya hatta na aure wannan tambayan ce e aure na marasa kishi ba? Ni har yanzu na kasa fahimta. wallahi astaghfirullah ko babu ko babu karantarwan addinin da yake kar in manna hoton matata ya zan in manna hoton matata hoton matar gaba wannan wani irin tabiya ce ta ta ta rashin kishi matarka hotonta duk duniya ana kallo ka je babin salon an manna ka je hawan public bus an manna amma wai kai matar ka ce hatta wilbaro na kwasan shara kuma ka ce kana santa wannan rashin kishi ne wallahi shi yasa wa'annan larabawa idan suka zo suka yi abubuwa a nan sai su dinga mamaci wallahi wayansu abubuwa yadda muke yi da mata ai wannan ta mace ne da kuma alamun tsananin rashin kishi addayyasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addayyus ba zai shiga aljanna ba mutumin da bai kishin matarsa bai kishin uwarsa bai kishin ƴarsa bai kishin ƴar uwarsa za su iya fita tsirara bai damu ba ba su bane abubuwan da muke gani yanzu ba mutane an waye gari mun zama kamar maciya aladu a shafuɗi yake cewa bincike ya tabbatar da cewa daga cikin siffofin masu cin alade shine cewa ba su da kishi kuma idan ka je ka duba za ka yi haka ne za ga mutum ya kama hannun matarsa ya tafi fati a fati ɗin an kare ne ita tana hannun wani mutum daban shi kuma yana yana hannun wata mata daban kuma yana kallo yana gani tasirin cin naman alade jiya musulmai ya kamata su nisanci irin wannan hukuncin wannan ya kamata a fara tambaya ba ba wai rataye shi ba yin shi menene hukuncin shi tukunna nan wannan matar da ka je ka kammalu da ita ka wannan hoton da izinin ubanwa Allahu musta'an wayannan abubuwan sakacin yayewa kuma ka ga uba ba zai aurar da yarsa kuma a kawo mai wani abu wai sunan shi pre-wedding pictures wace eh wallahi yayi kyau mutumin da ya kamata a zare shi a ranar juma'a sai an gama sallar juma'a a zare shi a bainar jama'a alamun cewa kai mutumin banza kenan barka da kishi yarka kenan tana zuwa tamannu da wani kato a ɗau hotonsu tun baka bada aurenka ba tun baka bada aurenka ba wata irin tarbiyya kenan kaga an sa a social media kaga abubuwan da ake yi kuma ba jin kunyan mutane ba jin kunyan Allah idan an tafi a raba mutane a matsayin souvenirs a yi waye jaka sai mace ta gama yin kwalliya gabaki da ta gama zama a traffic sa'annan a ɗauke ta a hoto sa'annan a buga a dinga raba mutane dan Allah wani irin tsari ne wannan kuma musulmai suke yin wannan kuma abu ma ya zama irin irin irin kamar shan ruwan sanyi irin normal yanzu ma akwai wadda idan suka ji maganar nan ma mamaki na za su dinga cewa aba wannan wannan abun kuma ai wannan menene a ciki da yawa za su dinga suna jin mamakin wannan kuma menene a ciki wallahi mu ji tsoron Allah wayannan abubuwa wa'annan abubuwan da muke ganin ƙanana ne ai take haddin Allah ne yayi wannan akwai gari da na taba zuwa ah, hatta a nan arewa akwai kauyukan da har yanzu idan ka tafi garin a zahar la'asar ba za ka taɓa ganin mace daya gari ba ka za yi garin kaf kaf ba za ka mace ba dan ba su yawo da lokacin da akwai hasken rana ba su yawo in akwai ta'aziyya in akwai gaisuwan aure in akwai gaisuwan aihuwa in akwai waye waye suna yi ne bayan rana ta menene ne ta waɗi lokacin da ta fito ko da ka sai daga wucewan mace amma baka san wace ce ba tana da kyau fara ce baka ce baka sani ba amma yau za ga mutum ya bar matarsa a gaban gidanta ta fita kamar karuwa haka za ta je ta yi ta yawo a gari babu hijabi ga matsantsan kaya ga kwalliya kuma kana musulmi to ka faɗa wa Allah yaya me za ka faɗa wa Allah ba ka sanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala kullukum mas'ulun Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka gane da iyalanka a takaice mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala irin wayannan abubuwan abubuwa ne waɗanda suke suke na kazanta haka musulunci yake ganin su in ba kazanta ba har ya kai manzo Allah sallama yace fa mutum ba zai shiga aljanna ba ba idan ya siffantu da siffan at-tayyur mutumin mara mara shi, kai da kishi Allah ya kare na wallahi abu na farko ka yi waita addu'a ka yi waita addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya zurriyarka zuriya tayyiba duk lokacin da ka daga hannu kai addu'a kai addu'a Allah ya datar da kai cikin tarbiyya Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar da kai da zuriyarka akan akan musulunci kar a samu wanda zai wato Allah zai karkatar da zuciyarsa daga musulunci wannan shine abu na farko sa'annan akwai akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi la'akari da su da suka shafi stages ɗin yaron da ake wa tarbiya suka shafi stages ɗin yaron da ake wa tarbiya ana duba shekarunsa ana duba yanayinsa ana duba abubuwa da yawa abu mafi muhimmanci ya zanto kai da kake son ka yi tarbiya kai ma ka zanto kana da menene kana da tarbiya domin kaifa ma yakunul murabbi yakunul murabba mai tarbiya yadda ya kasance hakan nan wa abin da yake tarbiyyantarwa shi ma zai menene zai kasance idan ka zanto baka da kunya ba ba zai yiwu ka tarbiyyar da yaron da zai zama mai menene ba mai kunya ba ba zai yiwu ba in ka zanto mai batsa mai manganun batsa mai faɗin alfashiya da tsinuwa ba zai taɓa yiwa ka tarbiyyar da yaron da zai zama menene ba zai zama kuma mai kame harshensa daga ire-iren abubuwa an fahimci wannan so ka zanto abun koyin farko abun koyin farko da kai da uwar yaran shi yasa ai aka ce ba abin da za ka yi wa 'ya'yanka da ya kai ka auro masu uwa ta gari aka ce ya za ka ai auro wa yaran uwa ta gari sai bayan an samar da yaran sai ka je ka nemo uwa ta gari a ai matar da za ka aura ita ce fasfar da za ta fi ka nemi ma'abociya addini sai zanto kuna taimakawa juna wajen baiwa yaran tarbiyya tarbiyyar nan maluma ma suke cewa tun tana ɗauke da juna biyu ake fara tarbiyya kaga ji ana ba da labarin wata mata a Indonesia ta fito da allo tana da ciki ta fito da allo tana ta rubuta a huruful hijaiya tana cewa alifun ba'un ta'un fa'un jimun wani ya zai ce a baiwa Allah lafiya shedawa ce ina koyawa abin da ke cikin ciki na ne to bincike ya tabbatar da cewa abubuwan da suke faruwa a environment din yaro da ake dauke da shi juna biyu din nan suna affecting din shi either positively ko ko negatively idan kana son yaro ya zanto abin da ya fi mai sauki a rayuwa karatun Qur'ani ne lokacin da take da juna biyu din nan ta yawaita karatun Qur'ani ta yawaita karatun Qur'ani kuma ta yawaita sauraron al da yaddan Allah idan aka haibo yaro ba abin da zai fi mai sauki idan ya fara magana kamar iya karatun alkur'ani idan kana son ka haifi ɗan Ibro ne kuma tana da ciki kullum tana kallon finafinai da kuma waƙoƙin hausa idan kana son ya zama musician ne ka dinga sauraron wake-wake to wallahi ba abin da zai fi mai sauki kamar kaman wannan ka tambayi mata waɗanda suke da juna biyu a lokacin suna ɗaliban makaranta ka tambaye su menene bambanci tsakanin ƴaƴan da suka haifa lokacin suna student da ƴaƴan da suka haifa lokacin sun gama karatu shi yasa ai yake da kyau idan mace lokacin tana da juna biyu ne da zanto tana zuwa makaranta kaga duk wannan ba ka gani masu karantar da matan aure maybe suna da wannan experience za ka ga ɗan karamin yaron da bai fara iya magana ba ba abin da ake karantar da iyayensu mata ba su haddace ba yaron ya haddace za ga iyayen ba su haddace ba ba amma shi ya riga ya nene ne ya riga ya haddace kuma bai da hankali bai da wayo bai da hankali bai da wayo da haka suka ce tarbiyyar na faruwa yana farawa daga can lokacin da aka haife shi kuma kar ku ce ai karamin yaro ne abubuwan da tasarrufa ta danku yaron yana koyan abubuwa da yawa cikin tasarrufa ɗinka salon magananka idan idan ba ka ganin yara so da yawa ga yaro ya ɗauki waya, ya ce eh ina ofis ai yanzu eh kuma irin wayar da uban ke yi a ina ne a gida amma wai a ofis yana ganin baban a gida amma baban na cewa a ofis shi bai san abu ne mara kyau ba a shi kawai yana son ya kwaikwayi babansa za ga sau da yawa yaro ya ɗau makullin mota yana tafiya irin na babansa sai ce ɗauko mun jakan nan yana yi da sauran kannansa yana kwai domin kai ne role model ɗin shi yana ganin a duniyan nan ba abin da ba za ta iya yi ba shi haka haka yaro yake kallon ka kuma duk abin da kai daidai ne shi yasa ai Sheikh Muhammad Mukhtar Ash-Shanqaiti hafizahullahu ta'ala yake cewa yana da kyau maluma suna cewa yana da kyau yaronka ya dinga ganin ka cikin hali na kushuyi cikin halin da kake cikin kushuyi kana roƙon Allah kana kuka in ma cikin sallah ko ko a cikin addu'a yaron ka ya dinga ganin ka cifa cifa a cikin wannan situation din cewa wannan ma yana da tasiri kuma wani darasi kake koya wa yaron sai yaro ya ce baba ka siya min keke sai ka ce to kai addu'a Allah ya kawo kuɗi kana hada shi da wa kana hada shi da Allah Allah ke yi ba mutum ba mutum baya iya yi sai Allah ya ga dama da haka abubuwan da kake tafarrufa ɗinka maganganunka harakat ɗinka idan za ka ga yaro bai bai da wayo ana wasa ya fito da ball ka san farko marhalan yaro yana abin nan bai da waya din nan yana tasowa ne da ananiya idan ball ne nashi ne shi kadai shi yasa daga cikin extra curricular abubuwa da ake a makarantu sai a ce gariro amma kuma ba na ba na uban kowa bane na kowa da kowa ne kun ko mahaifinka ya biya kuɗin haya mahaifinka ya biya kuɗin haya mahaifinka ya biya kuɗin haya da haka kowa zai riha ba zai iya hana kowa ba sai ya koyi yadda ake yin muhayasha da mutane ake shiyarin abubuwa a yi zamantakewa a nan yake koya cewa eh wannan in ya hau lido ya sauka wannan ya hau gol a gida don kar kowa ya yi kicin sai ya rike dan in ya in ya buga wannan wancan yaron da ke can shi ma wannan zai gangara yaron can ya menene shi ma ya buga domin yaron can zai buga din nan wannan da ya kamata aji a kasa ana bugawa to sai ne ya yawo da wannan hannu domin ananiya da yake menene da yake da shi da sannu da sannu zai zo ya koyi cewa ai idan kana da abu kana ajiya wani ma ya amfani da shi za ga yaro bai da wayo an buga bol ɗinsa sai ga yayi haka ka san a nan kaɗai ake yin haka Najeriya kaɗai yake yin haka haka ɗin nan kuma idan aka yi fassarar farko mai manan shi uwa uwa kenan ko fassarar farko iyaye ake zagi amma kuma a iyayen ma fassarar farko uwa ake nufi uwa da shari'a ta fi ɗaga martabar ita ce aka fi zaginta to sai da yaro bai da wayo sai haka domin yayi an karbi an ba shi fida ya zubar da milkin uwa sai ta ce mai ubanka ha bai gane ba gobe an mai cibi a zai fahimci oke idan an bata wa mutum rai ko ana yin haka shi kenan gobe da ya fito da ɗinsa wani ya zai taɓa bordin sai mai haka sai ka ga tun yana karami ka koya mai ya dinga zagin ka domin manzo Allah yake duk wanda ya zagi iyayen wani ya zagi iyayensa ne kaga da hannunka ka koya mai zagin ka shi yayi wa uwar ta mai haka ubanka ka ci gidan ubanka tunda uban baya nan gobe yayi wa uban gidan uwarka oke sai ya rafu sai oke na gane sai ya gane ya koyi wannan kaga a waje ba wanda ya karanta da shi cewa ku kuka koyar da shi dan haka haraka don ku shakana don ku Sheikh Nabil al awwal yake ba da labari na ta maimaitawa yace a airport na ga wani dan karamin yaro kaga su kuma yaran Larabawa idan ka lura suna mugun wayo da wuri za ga yaro kamar bebin roba amma in yayi magana sai ka zauna ka sake kallon shi to hanya shi ya furta wannan magana kuma shi din ne zai iya yiwa ni na kasa fahimtar menene dalili za ga yaro yaran mu za ga yaro yayi dururu kaman karakomi amma bai da wayo bai da hankali bal an karamin yaro yana da kaifin wayo magana kamar babba na al awar yake na ga wani dan karamin yaro kamar bebe roba airport muna jiran jirgi yake sai nake ɗan wasa da yaron inda ɗan jiyara mai rigan shi haka sai ke shukran na ɗan yi wasa da shi na zaunar da shi zai taimaka shukura duk wani abu da nama yake taimaka shukura sai nake mamakin wannan wayar ya sanar da shi cewa godiya ake idan an kai da kai da dawa mutum sai na cewa uwarsa nake amma ya aka yi kuka koya wa yaron nan tun wannan kankanta ya iya fahimtar cewa idan an kyautata wa mutum yana cewa shukran ta ce e ya koya ne sanadiyar idan uban ya ce ah, wacce da Allah ne komin kaza in na ne komai sai ce min shukran in ni ne na Ah, idan uwar ce ta ce ah, baban wani mai komin kaza ka san kai ma ka bata ta isa ta aike ka ba ko kai kana ganin wannan shine <laughs> matar ka ba ta isa ta idan haka idan irin wannan zaman kake yi da iyalin ka to gaskiya ya kamata ta zo a maka course din ya ake zama da mata idan shi ita ke tattewa uban ya miko mata wani abu uban in ya miƙa za ta ce shukran duk wani abin da suka wa juna suna gode wa juna nan yaron ya koyi wannan da haka idan abu ne mai kyau yaron a wajen ku zai fara koya salon yadda kake receiving call wa alaikum assalam salon yadda kake girmama na gaba da kai salon yadda abubuwan da kake gaba daya a wajen ka yaron yake fara koyan abin shi yasa nake cewa ba zai yiwu ba ka zanto kai karan kanka ba ta da tarbiyya kuma ka dinga tunanin yaron ka zai zanto yana da menene yana da tarbiyya akwai abubuwa da yawa dab da azumin nan sai da muka yi awa kafin azumi mun yi awa kusan ɗari da ishirin abin da muke tattaunawa kenan tarbiyyar yara da wayansu malamai daga kasashe daban-daban daga saudiya daga turkey daga finland da kuma canada da somalia malamai daga wajaje daban-daban wadda kwararru ne a fannin tarbiyya suka zo suka tarbiyyar suka karantar da mu yaya ake tarbiyyar yaro kuma hasafi ɗin kowace marhala da kuma abubuwan da ya kamata wannan wani kof ne zaman kansu idan kuna son wannan za ku biya wannan fi tabi Allah ta tabaraka wa ta'ala ya amsa doyin mu ya tabbata da mu akan imani har zuwa lokacin da zamu koma zuwa gare shi Allah ta tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlas cikin abubuwan da muke faɗi da kuma abubuwan da muke muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wataala ya dakatar da mu cikin tarbiyyar ƴaƴan mu muna roƙon Allah tabaraka wataala ya tabbatar da mu da mu da zuriyar mu akan wannan addinin har zuwa lokacin da zamu koma zuwa gare shi muna roƙon Allah tabaraka wataala ya zaunar da kasar mu lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ya Allah wa'annan mutane waɗanda suke bata gari waɗanda suke cefa wa bayinka tsoro ya Allah ka san su ya Allah ka mana maganin su da abin da ya dace da su ya Allah ka zaban mana shugabanni nagari ya Allah ka zama mana shugabanni nagari ya Allah ya Allah ka samu mu ma mu zama mabiya nagari ya Allah ka zama mu zama mabiya nagari don mu zama mabiya nagari ba ah, kama bi walla alaikum yadda kuke hakan nan irin shugabannin da suka suke daidai da ku ake haka ake samu da haka Allah ya samu mu zama mutane nagari muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya rage cikin wannan watan Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka idan mun aikata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana su اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين